This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar 27 ga watan Afrilu na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labarai. masu aikin ceto suna ci gaba da neman waɗanda kila sun tsira daga girgizar ƙasar da ta auku a ƙasar nepal ko da yake kwararar laka na wato na dagula wannan yunkuri shugaba umar albashin na ƙasar sudan ya sake lashe wani wa'adin mulki ko da yake ƙasashen amurka da norway da burtaniya da kuma ƙungiyar ƙasashen turai duk sun la'anci zaben a can ƙasar togo kuma mutane suna jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar da ake sa ran zai ba wa shugaba ingnaxinbe wani sabon wa'adin mulki To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kai hari a wani wurin rundunar soja a can jamhuriyar Nijar. Za kuma ku ji cewa an tsige mataimakin gwamnan jihar Ondo daga mukaminsa bayan canza shekar da ya yi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan zargin da jam'iyyar APC ta yi wa gwamnatin PDP a jihar Filato na sai da wasu ƙaddarorin gwamnati, amma duk sai bayan labaran duniya. Yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Ma'aikatan ceto daga kasashe daban-daban na ci gaba da taruwa a Kathmandu babban birnin Nepal kwanaki biyu bayan wata mummunar bala'in girgizan kasa da ta halaka mutane sama da da 3,700 ta kuma raunata dubban mutane. Masu taimakon gaggawa sun ci gaba da tono baragizan domin neman waɗanda suka tsira daga girgizan ƙasar sai dai kwararowar laka da ababen da suka ruguje na kawo tsaiko wajen kokarin da ake yi na kaiwa ga jama'ar da suke wajen wato birnin. kamar yadda kungiyoyin ba da agaji ke cewa sannan hanyoyin sadarwa duk sun katse a yankunan karkara lamarin da ake ganin zai iya sa adadin mutanen da suka mutu ya karu wata jami'ar kungiyar oxfam da ke taimakawa a aikin ceton mai suna helen helen zoke ta gaya murya amurka cewa girgizar kasar ta shafi jama'a da dama da kuma tattalin arzikin kasar inda ta lalata wuraren yawon bude ido da dama wanda shine babbar hanyar samun kudaden shiga kasar a yau litinin ake sa ran wakilin muryar amurka steve harman zai isa ƙasar ta nepal a wani jirgi da ke dauke da wata tawagar masu ceto 'yan asalin kasar japan to amma an gargaɗe mr harman da ya cewa zai fuskanci hargitsi a filin tashin jirage da ke kathmandu inda aka yi watsi da sashen da ke kula da wato zirga-zirgar jirage bayan wannan bala'i mutanen da suke kokarin ficewa da kasar su ma sun taru a filin sauka jirgin saman A yau Litinin jama'a ƙasar Togo na ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban ƙasar wanda ake tsammanin zai baiwa shugaba Fog bai dama ci gaba da zama a kan karagar mulki. Babban sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Ban Ki-moon ya jinjina wa zaben wanda aka gudanar ranar Asabar ya kuma yi kira ga shugabannin siyasar ƙasar da su ci gaba da tabbatar da cewa zaman lafiya ya ɗore. jiya lahadi wani mai sa ido a zaben na togo daga kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ta ecowas ko kuma siriyawo ya ce babu wani babban cikas da aka samu a zaben yanzu haka dai hukumar zaben ƙasar na da kwanaki shida ta fitar da sakamakon zaben bayan kammala shi Jami'ai sun ce mutane tsakanin kashi 53 da 55 daga cikin 100 na waɗanda suka cancanci kada kuri'a cikin mutane miliyan 3.5 suka fita domin su kada kuri'unsu a zaben na wannan karan. Hakan kuma ya gaza yawan mutanen da suka fita yin zaɓe a shekarar 2010 da kusan kashi biyu daga cikin kashi uku. To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To shugaban ƙasar Sudan Umar Albashir ya sake lashe zaben shugaban ƙasar bayan da ya samu kashi 94 daga cikin 100 na yawan kuri'un da aka kada a zaben wanda bangaren 'yan adawa suka kauracewa. A yau Litinin jami'an hukumar zaben ƙasar suka bayyana sakamakon bayan an kwashe kwanaki hudu ana gudanar da shi a farkon wannan wata wanda tuni aka yi hasashen zai sake baiwa Mr. Bashir sabon wa'adi tun bayan karbar ragamar mulkin kasar a 1989. shugaban hukumar zaben kasar dai ya ce akalla kashi 46 ne na masu ƙuri'u suka fita domin kada ƙuri'unsu yanzu haka kungiyar tarayyar turai da kasar amurka da birtaniya da kuma nauyi duk sun soki wannan zaɓe suna masu cewa rashin samar da damar da za ta sa a yi zaman tattauna rikicin siyasar ƙasar ya haddasa rashin gwamnatin da za ta rungumi kowa da kowa mr bashir wanda kotun da ke hukunta manyan laifuka ke neman ruwa a jallo ya fuskanci wasu ƙananan 'yan takara ne a zaben bayan da babbar jam'iyyar adawa ta ƙauracewa zaben an sake zaben shugaban ƙasar kazakhstan no sultan nazarbayev a wani wa'adi na tsawon shekaru biyar bayan zaben da aka gudanar da wasu ƙwararan masu adawa Mr. Nazarbayev ya lashe zaben ne da kashi 97.7 na kuri'un da aka kada, sannan wasu abokan hamayyarsa daga jam'iyyar kwaminisanci suka samu kashi ɗaya. Hukumar zaben Ƙasar ta ce kimanin kashi 95 daga cikin ɗari na waɗanda suka cancanci yin zaɓe ne suka kada kuri'a. Tun lokacin da ta samu 'yancinta daga tsohuwar tarayyar Soviet a 1991, kasar Kazakhstan ta samu bunƙasar tattalin arziki, ta samu nasarar kaucewa yaƙe-yaƙe da tarzoma da rikicin siyasa da suka yi wa wasu tsaffin yankunan tsohuwar tarayyar Soviet ɗin barna. Kazakhstan kawa ce ta kudda kudda Amurka da kuma kasar Rasha, to amma kuma Mr. Nazarbayev shine kawai shugaban da kasar ta sani tun 1989. To a yau litinin za a yi jana'izar wani matashi dan shekaru 25 mai suna Fred Gray wanda ya mutu bayan raunin da ya ji a lokacin yana tsare a gidan kasan Baltimore da ke gabashin kasar Amurka. mutuwar matashin ta kasance ita ce ta baya bayan nan cikin jerin waɗanda suke mutuwa a takaddamar da ake samu tsakanin 'yan sanda da al'ummomi wato marasa rinjaye fadar white house ta ce sakataren gudanarwa wato bodrick johnson zai wakilci gwamnatin shugaba barack obama a wajen jana'izar shi dai johnson shine ke jagorantar wani shiri ko kuma dabarar tinkarar gibin damar samar da ayyukan yi ga matasa tsirarru a jiya lahadi iyalai da abokan arziki da kuma al'ummar yankin suka yi bankwana da gray makonni biyu bayan da ya fama da matsanancin ciwo a bayansa bayan da 'yan sanda suka kama shi babu dai bayanai da suka nuna karara kan yadda ya samu raunin yayin da jami'an ke cewa gray bai samu tsarewa ta hakika ba yayin da aka ɗauke shi a wata mota kirar van masu zanga-zanga dai sun gudanar da gangami na lumana inda suke kiran a yi adalci. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya ne wasu da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka kai wa sojojin difa hari a can jamhuriyar Nijar. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turu ya nemi ƙarin bayani daga Malam Lawan Bukar daraktan majalisar koli ta sadarwa ta jihar difa mun ji abin da ya faru kasar Nijar shekaran jiya to da Allah zaka iya ba mu eh, bayani me ya faru eh, Malam Abdulaziz a eh, fi sabilillah a gaskiya Allah lalle shi gwamnati ya tabbatar da cewa an samu dan hatsari an dan rikici nan kaman a dajin boso a misalin kilomita talatin gari wannan da ake cewa kaman ko cikin tafkin chadi wannan da ake jira karamga wato lalle gwamnati ma ta bayyana da cewa an yi rikicin amma a takaikaice dai a yanzu ba wanda zai iya ce maka ga abin da ya wakana su su tsakanin eh, su dakarun sojan kuma da su yan boko haram din lalle an zo an yi wannan ban amma a har yanzu gwamnati ba ta hutu ba ta ce ko ga adadin abin da bannan da aka samu ko kuma su yan boko ga da aka kashe amma kawai dai kowa ne yana jita-jita abin da yake faɗi kuma kowa yana jiran sakamakon da gwamnatin za a tafi ne ake so mu kuma a zamanin da muke yanzu ana can dai ana binciken aiki zamani ana neman ko irin waɗanda suka mutu ko waɗanda suka bace a samu su a gani kuma halin in ya so sannan sai a ba da adadin irin bannan da yawa kana. To labarin wannan mutane daga ina suka hito daga Nijeriya suka hito koko daga nan ƙasar Chadi? To yanzu a labaran da muka samu da muke dan ake canza dai su 'yan boko ake tsammani cikin ruwan ne a cikin kwalokwalo ne suka zo suka dan samu irin wannan kamar na tsammani tsakan dare ne da asubahi ne suka shigo aka yi wannan fafata ba da wutan da aka yi ana zancen kaman mutane sun wuta cikin kwale ne suka zo to ana ce kamar wai an samu mutane wajen 60 da sun rasa rayukansu cikin 'yan eh, sanda na niger kuma da dama sun ɓace wajen mutum 30 ko 40 ne wannan abu da gaske ne ko ku dai eh, labarin mutane ne eh a wasu eh, kafanin labarai ma an haɗe da cewa kamar an samu cikin jam'an tsaron niger ɗin kamar mutum arba'in da wani abu sun mutu kuma an samu koda kamar hamsin ne sun ɓace ba a san su ba ba a gan su ba amma a takaikamance su da kansu jaridodin wa'annan da suka waɗi wannan kin ba su da hujja kat kat kat babu wanda zai iya ce maka a wannan a zaman yanzu labari cikakke a ce maka ga mutum adadi kaza da suka mutu soja ko kuma yan boko adadi kaza da suka mutu a yanzu kat duk wanda ya ce maka wani ya baka labari a wannan da ya yi karya to ga ganin alamun mutanen difa ya ne hankalin su yanzu yake wannan abu da ya faru hankalin mutane ya tashi ko to gaskiya a yanzu a difan da a yanda mutane suke magana domin kowa tsammani yake da kamar abu ne kamar an kare yanzu dai kawai abin da mutane suke ba da karfin gwiwa ne suke ba jama'an tsaro yanda dai kal a yi sake a ci gaba da irin wannan kokowar da suka yi na fari. Musa da mai kasar Nijar ya tafi kasar Turkiya kwanakin baya da sun ka wuce to da ya zo akwai wani abubuwa da ya fi suka wani abubuwa da sun ka faru? Eh to sosai ya ta yi bulaguro amma da zawai ma shugaban kasa ya ɗauki matakai don ya tattauna da bisa harakan tsaron wannan bisa harakan abin da ya wakana bai yi wani gaskiya bai yi wani sakaki ba da ya zo ma ina tsammani wasu labarai a cikin gidan shi ma bai ba sai da ya zaman taro na harkar tsaron wannan. To shugabannin manya-manyan su ja Nijar siya ya ba da wani labari bisa wannan abu ba na alawa bisa wannan abun nan. Eh shine kamar da da nake maka har yanzu ba su ba da wasu tabbataccen labari ba a gaba dai muke tsammani su su ba da shi muna jira dai. Ok malam lawal muna godiya nan sashen Hausa na Amurka. Eh yake ya zurabi malam. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa jihar Ondo inda 'yan majalisar jihar suka tumɓuke mataimakin gwamnan jihar biyo bayan canza shekar da ya yi daga jam'iyyar PDP zuwa ta APC. Ga baban gida jibrin da rahoton. a inda wasu 'yan siyasa ke murnar zaben su a matsayin gwamnoni da mataimaka a wasu jihohi uku da aka gudanar da zaɓe a ƙarshen mako a jihar ondo kuwa 'yan majalisar dokokin jihar ne suka tsige mataimakin gwamnan jihar da ya sauya jam'iyya daga pdp zuwa apc tun da sanyin safiyar yau ne dai 'yan majalisar dokokin jihar ta ondo su 24 daga cikin 26 na jam'iyyar pdp suka ba da sanarwar tsige mataimakin gwamnan jihar alhaji ali Ola olasunusi daga kan mukaminsa a yau da safe ne dai wani kwamiti mai mutum bakwai da babban alkalin alkalin jihar ya kafa su gudanar da bincike a kan mataimakin gwamnan bisa laifukan da ake zargin ya aikata suka gabatar da rahotonsu a gaban majalisar inda suka ce sun sami mataimakin gwamnan da aikata wasu laifuka guda bakwai kuma nan take majalisar dokokin jihar ta amince inda shugaban majalisar dokokin jihar mrs jumoke a kindele ta zartar da kudurin tsige mataimakin gwamnan sai dai kuma wakilan jam'iyyar apc guda biyu da ke majalisar su ke halartar zaman majalisar na yau ita ma jam'iyyar apc ta kakakinta na ƙasa alhaji lai muhammad ta bayyana hanzarin tsige mataimakin gwamnan da aka yi da cewar ya saba tsari irin na demokradiyya kuma an ɗauke shi ne don kawai ya sauya jam'iyya daga pdp zuwa apc jam'iyyar ta apc ta ce idan ana tsige mataimakin gwamna bisa laifukan sauya jam'iyya shi ma gwamnan ya kamata a tsige shi domin kuwa tare da mataimakin gwamnan suka bar jam'iyyar leba da ta zaɓe su suka koma jam'iyyar pdp to koya 'ya'yan jam'iyyar apc a kasar suka ji game da wannan mataki na tsige mataimakin gwamnan na jihar ondo ga dai malam abdu abuja wannan al'amari dai al'amari ne na son kai saboda shi kan shi gwamnan ma haya wani fati yake yana da fati ne ya dawo koma pdp ganin an mishi yadda yake so kuma shi gwamna bai tafi tare da shi ba sai suka mai bita da kulli saboda haka abu ne na rashin gaskiya domin cross carpeting ba wani sabon abu bane a Najeriya kowa kuma ya sani kuma kowa ya san halin da ake amma yanzu shi kule da shi gwamna yayi shine bai san cewa wannan ba zamani ne na PDP ba lokaci na PDP ya wuce ko da ma sun sige shi ba za su samu biyan bukatun su ba insha Allah sauraka ku kuna ba ku yadda ma kila da tsigiyar nan ba kenan a ban mu amince ba da wannan tsigiya saboda an yi shi ne na rashin gaskiya kuma an Allah ya da Allah zai mai da shi kan kujeran shi da dan ubangiji domin za a bi abun ta fannin shari'a ko kuma ta wani rasantawa wani mata kuma su da kansu za su ba da kai. Yanzu aka dai shi ma gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayoshe na fuskantar tsigewa daga kan mukaminsa bisa zargin da 'yan majalisar dokokin jihar na jam'iyyar APC ke yi masa. gwamnan na ikiti wanda ya yi kaurin suna wajen sukan shugaban kasa mai jiran gado a lokacin yakin neman zaɓe tuni ya buƙaci zaman lafiya da kuma baiwa 'yan majalisar goyon baya sabanin kalamansa kafin zaɓe masu lura da harkokin siyasar kudu maso yammacin najeriya dai na ganin da ƙyar jam'iyyar adawa za ta jure adawa ƙarƙashin jam'iyyar apc mai jihohi hudu daga cikin shida da kuma gwamnatin tarayya a jamhuriyar da za ta fara aiki baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria madalla a gaishe da baban gida jibrin a can jihar plateau kuma jam'iyyar apc ta zargi gwamnatin pdp da sai da wasu kadarorin gwamnati yanzu da ya rage 'yan kwanaki kalilan gwamnati mai barin gado ta mika mulki ga gwamnati mai jiran gado ga zainab babaji da ƙarin bayani A cewar daraktan hulɗa da 'yan jaridu na kamfen ɗin gwamna mai jiran gado a jihar Plateau Simon lalon barista Festus Frentor tuni suka garzaya kotu suke buƙatar kotu ta dakatar da gwamnati mai ci daga karɓar bashin naira biliyan talatin. Gidajen gwamnatin da ke gwarin fa a abuja akwai gidaje goma nan duplexes wanda muka samu labarin cewa an fara sadda su muka yi bincike muka tara guda biyu ciki an riga ansar sannan kuma gidan gwamnati sabon da aka gina a nan jos mun samu labarun cewa kayakin ciki ana ta fitar da su ana ta tuttuge yansu kayakin da da aka riga ka saka a wannan gidajen mun je gidan jarida mun ba da labarun cewa ga abin da ke faruwa domin wayannan kayakin gwamnati ne in wata abu ta faru mu gwamnatin da za ta shiga in ba mu ga mu jama'a masu kayan nan ba to mun ci su wannan maganganun ta shafi ma har kudaden da ake nema a janye su daga bankuna so lokacin da wayannan abin suke neman su faru mun ɗauki matakai kashi biyu mun rubuta wasiku zuwa duk bankunan nan cewa in aka yi wayan su cire-ciren kuɗi ba kan ƙa'ida ba kuma a cikin lokaci na hanzari mu ba za mu zo mu saurari irin wannan abubuwan ba sannan bayan hakan mun je kotu akan cewa mu ba mu yadda da wayansu sukan da ake neman a ɗauka a tsakanin lokacin da gashi nan bata kai sati biyu ba kafin gwamnatin nan ta naɗe so mun je kotu kuma sannan mun rubuta wasiku ma gwamnatin nan amma ba ka ganin kamar kuna takura ma gwamnati ko kuma tunda akwai shirye-shiryen mika wannan mulki da za su yi ya kamata suna bukatan waɗansu kuɗaɗen da za su yi amfani da su ba ka ganin kamar kuna takura musu ne yadda ba za su samu su yi aikinsu yadda ya kamata ba ai komin yawan kuɗin da za a bukata domin a shirya bayar da mulki ba za ta kai irin kuɗin da suke janyawa ba domin kuɗin da ake maganar su yanzu na biliyan talatin to in aka bari an ba su bon ɗin nan a tsakanin yanzu zuwa lokacin da za su mika mulki za su iya karɓar bashi komai yawanta. barista festus frentwar kenan kwamishinan yada labarai a jihar plateau alhaji abubakar muhammad badu ya ce zargin da gwamnati mai jiran gadon ke yi ba gaskiya ba ne to a gaskiya maganar da ake ce ana sai da kayakin gwamnati wannan ba gaskiya ba ne duk wani wanda yake wannan korafi mu ba ma da ja da allah allah shi yake ba da mulki kuma kowa ya sani mulkin nan akwai rananta na farko kuma akwai rananta na ƙarshe so a bi a hankali duk abin da za a yi za a yi ma jihar plateau ne idan gwamnan yana son ya saci kayan gidan me yasa ma gina gidan in aka ce maka bond ba wai rancen kuɗi aka yi ba gyara ne ake yi na yanayin yadda za a biya wa'yansu su sukan da da aka ɗauka wa'yanda ma ba gwamnatin nan ta ɗauka ba saboda in suka ma fahimci me bon din gwamnatin mai zuwa ma za ta fahimci cewa an taimake ta ne ko za a rage mata yadda za ta biya kuɗaɗen wata-wata har zuwa tsawon lokaci ba wai wani kuɗi ne aka ɗauka don yin wani abu ba. Kwamishina ya kuma ce gwamnati ta kafa kwamitin mika mulki tare da haɗin gwiwan gwamnati mai jiran gadon don tabbatar da an mika mulki a cikin tsanaki. A halin da ake ciki kuma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar Plateau sanata Gen. Pajok ya shigar da ƙara a gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe inda yake ƙalubalantar hukumar zaɓe kan furucinta na gabatar da Simon Lalon a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar ta Plateau. Haka ma kotun sauraron korafe-korafen zaben ya fara sauraron karar da Yunis Aisa Sambo na jam'iyyar APC ta shigar inda take kalubalantar zaben gwamna Jonathan a matsayin wanda ya lashe zaben sanata a shiyar arewacin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaishe da Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar litinin. Assalamu alaikum. Madugun shirin naku ne, Yusuf Aliyu Harande. daga nan birnin Washington DC. To masu idan har ba ku manta ba, a makon da ya gabata, shirin ya ɗauko gangara sai lokaci ya mana halin nasa. To a wannan satin insha Allahu za mu ɗaura daga inda Farfesa Muhammad Bello Shitu na Jami'ar Bayero da ke Kano yake ci gaba da bama sababbin gwamnatoci a kowane mataki shawarwari na hanyoyin da suka kamata a bi don maido da martabar ilimi a Najeriya. Abu mai matukar muhimmanci a nan shine ya kamata al'umma su sani cewar su ma suna da nasa rawar da za su taka a wajen maido da martaba daraja ɗaukaka kimar ilimi a najeriya da ma sauran ƙasashe a duniya a yau kuma tattaunawarmu ta ci gaba kamar haka to farfesa wani abu da na ga yana da mahimmanci duk dai akan maganar manhaja to menene fa'idar yin manhaja ta baki ɗaya madadin a ce kowace jiha ta yi manhajarta wanda zai yi daidai da tsari irin na wannan jihar? Eto eh fa'idar yin ta zan gaya maka fa'idar ta kuma zan gaya maka ra'ayi na kan wanne ne ya fi dacewa. Fa'idar yin ta gaba ɗaya shi ne saboda jarbawan da ake ɗauka. Eh, na ƙasa ga baki ɗaya koko na duniya so da yawa idan ba an samu an alƙiblar ƙasa ba eh, zai daidaitu gaba ɗaya ba zai yi a jarawa bai ɗaya ba tunda aka yi jarabawa bai daya misali jarabawan waye da nepal suke yi kaga kasa ne gaba ɗaya suke ko kuma in na wayek a west africa to kamata a saita shi ya zama ɗaya ya zama na abin da ake koyuwa ya zama ɗaya kuma ya daidai da tsarin mulki da kuma yanayin ci gaba da ake so a ƙasa kaga dalilin to da na bai ɗaya kenan amma ya kamata a ce duk da cewar an samu na bai ɗaya amma a kawo sirki da zai daidai da al'adu na ɓangarori daban-daban kuma ba ma al'adu kaɗai ba da kuma yanayin ci gaban da ake bukata shi ma ya kamata a yi tunanin wani irin manhaja za a fito da shi da ya daidai da uh, bukatunmu da kuma al'adunmu wannan uh, yana da muhimmanci kamata tunaninmu gaba ɗaya a najeriya harkar ilimi mu fitar da tunani mu daina tunanin harkar certificate kowa ya zaƙu lallai ya samu certificate ya Allah na firamare ne na secondary ne na jami'a ne kowa tunanin tunaninsa na samun certificate ɗin ne ba wai na samun ilimin da ingancin ilimin da samun fasaha eh, da halayya da ya dace na kawo ci gaban al'umma ba a'a abin da aka damu da shi ne samun wannan kwalin wannan kwali da to ya kamata a ce a fitar da wani gangami na jama'a su daina wannan tunanin shi zai ba da hasken ɗan kasuwa da yake kantin kwari misali yana so ya inganta harkan kasuwancinsa kuma yana da sha'awan ya je ya karo karatu da zai mar tasiri a harkan kasuwancinsa ba wai ne kawai yana neman satifiket saboda waje je ya samu aikin gwamnati ko aikin kamfani ba idan muka fidda wannan tunanin satifiket wanda bangaren irin karatu namu muna kiran shi diploma disease wato cuta da ya shafi harkar tunani akan certificate kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo rashin fahimta ga waɗanda ba su samu damar shiga karatu kamar na boko ba yana kawo wannan rata tsakanin su su kasa tunanin me muke yi mu mu kasa fahimtar me ya kamata mu yi da zai sauran al'umma to farfesa mu duba wannan shawara da hukumar eh, UNESCO ta bama ƙasar Najeriya kan cewar idan har ana so a inganta ilimi to akwai bukata a kashe kashi ashirin da shida na kasafin kuɗin ƙasar a ɓangaren ilimi in har ana so a inganta shi kuma uh, shugaban ƙasa mai jiran gado yanzu ya ɗau alwashin cewar zai kashe fiye da haka ma farfesa menene mahimmancin kashe wannan kashi 26 a cikin ɓangaren ilimi wato shi wannan ah, a na kaso 26 wato an ba da dama ne na idan aka la'akari da halin da muke ciki a kasashe masu tasowa na raunin iliminmu da kuma bukatu ya shafi harkar ilimi na wadda ya kamata a ba su dama su ilimi to idan ba an ɗauka so da ya kai wannan ba to matsalolin ba za su warware to amma ba nan gizo take faɗa ba idan aka ware kaso 26 ya kasance an ware shi a takarda amma an zo fito da ainihin kudaden nan a yi aiki saboda sau da yawa abin da ke faruwa kenan sai a yi budget amma abin da aka eh, zayyana a budget ba shi ake karwa ba ɗaya kenan na biyu kuma akwai abin da ya shafi harkar gudanar da kudaden sau da yawa an ware kuɗi na harkar ilimi ko na bangare na rayuwa amma kudaden nan wasu ne suke ebewa suke amfanin su da shi ba amfanin jama'a ba to dole ne idan ma har za a ware wannan kaso ko fiye da haka to sai an fitar da wasu tsare-tsare da ya shafi accountability da transparency harkan gudanarwa na kudaden da aka wasu alhakin gudanarwa yanzu mana sun rike amana kuma an tabbatar da abin da aka ware shi aka yi amfani da shi ba mutane su yi a kalan kuɗin nan zuwa amfanin kansu da kansu Can hakika ba Masu sauraro iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Farfesa Muhammad Bello Shitu na Jami'ar Bayero da ke Kano da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. Sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam jama'a ga ra'ayin da kuka aiko ta hanyar ina yau za mu fara ne da saƙon prince yawo adamu bulkacewa wanda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na voa a madadin al'ummar garin bulkacewa na jihar bauchi muna miƙa saƙon mu ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a jihar kano sakamakon ɓallewar wani ɓangare na gadar sama da ke tsakiyar birnin kano da fatan allah ya kiyaye na gaba shi kuma sani shaga kofar ka katsina cewa yayi muna jajanta al'ummar kasar nepal da kuma al'ummar jihar kano dangane da girgizar kasa a nepal da kuma rushewar gada a jihar kano da fatan allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu amin assalamu alaikum muryar amurka a gaskiya al'ummar najeriya sun fara gane mulkin farar hula don allah ya anshi addu'ar al'umma mun yi zaɓe lafiya mun gama lafiya fatan mu kawai shine janar buhari ya share mana hawayenmu sako daga safara'u haƙili zamani almajira malumfashi sai kuma ra'ayin malam malam mai zanen hula gwalallo inda ya ce ina kira ga jami'an kiwon lafiya da su yi wa jama'ar jihar bauchi rigakafin sankarau kuma su wayarwa da kan jama'a akan abubuwan da suke haddasa sankarau hausawa dai sun ce rigakafi ya fi magani sai kuma sako daga damasi ali rijiyar lemo kano wanda ya ce gwamnatin kasar niger muna jajanta muku bisa bullar cutar sankarau wadda ta hallaka mutane 129 To kafin mu rufe shirin namu ga lalo da takaitattun labarai. ma'aikatan ceto da kasashe daban-daban na ci gaba da taruwa a kathmandu babban birnin nepal kwanaki biyu bayan wata mummunar bala'in girgizan kasa da ta halaka mutane sama da 300 wato 3,700 ta kuma raunata dubban mutane masu taimakon gaggawan sun ci gaba da tono baragizai domin neman waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar sai dai kwararar laka da ababen da suka ruguje na kawo tsaiko wajen kokarin da ake na kaiwa ga jama'ar da suke wajen birnin kamar yadda kungiyoyin bada agaji ke cewa sannan hanyoyin sadarwa duk sun katse a yankunan karkara lamarin da ake ganin zai iya sa adadin mutanen da suka mutu ya karu wata jami'ar kungiyar oxfam da ke taimakawa a aikin ceton mai suna helen zoke ta gaya murya amurka cewa girgizan kasar ta shafi jama'a da dama da kuma tattalin arzikin kasar inda ta lalata wurare wato na yawon bude ido da dama wanda shine babbar hanyar samun kudaden shigar kasar To a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Sanda Isa Malumfashi bisa ga rashin shi Malam Sanda ɗin bayan wata 'yar gajeruwar rashin lafiya. Allah ya ji ƙanshi ya kuma ba iyalan haƙuri da ikon dangana. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Keith ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.